Bismillahi Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata, kashi na goma sha uku. Da matsanancin farin ciki Sara ta soma faɗin alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka. Baba ashe za ka samu lafiya? Kai alhamdulillah. Baba ya ce ki gode wa Ubangiji sannan ki gode wa Ibrahim Saratu. Dan sanadinsa ne kika ganna a haka yau a gaban ki. Saratu, dan girman Allah ki yi wa yaran nan biyayya. Babu abin da ki yi ki ɓata min rai Sara irin ki ki zaman lafiya da shi. hakan zai bata min rai kuma zan rike ki a zuciya dan yaron nan ya gama mana duk alkhairi shi da iyayensa wata matsananci matsananciyar soyayya Khalil ce take ratsa Sara dokawa tai tana faɗin baba na yi maka wannan alƙawarin na zama da Khalil da zuciya ɗaya kuma ko da saɓani ya shiga tsakaninmu wata rana ba zan taɓa juya masa baya ba kuma ba zan taɓa rabuwa da shi ba har sai idan shi ne ya gaji da zama da ni Allah ya miki albarka Saratu Allah ya sa auren da za ku yi mutuwa ce za ta raba shi Sai da Sara ta sa gyale ta rufe fuskarta sannan ta ce, "Amin." Tare da miƙewa ta fita daga ɗakin. Ta koma nasu ɗakin ta ɗauko wannan turaren da Khalil ya bata, ta fesa sosai. Sannan ta canza hijabi ta saka wani, dan a waje suka bar Khalil ɗin. Sara ta yi alkawarin yau za ta bayyana wa Khalil baki da baki cewa tana son sa. A tsaye a kofar gidan ta sami shi ya yi fuldin hannunsa yana kallon kofar gidan. Tana fitowa ya saki ajiyar zuciya. Ya ce hannu haka kuke fito. Murmushi ta ce, To ba yanzu muka rabu ba? To ba ke ce kika ce kan na wuce na jira ki ba? Na kagu in ji me zaki faɗa min. Murmushi ta ƙara yi a karo na biyu. Ta ce wai sanyi kake ji ne? Harara ta ya ce ƙarshen sanyi a Atlanta nake. Dariya ta sake wanda ya ƙara bayyana da kyawunta. Gaba ɗaya kumatunta sai da suka lotsa. Ban tara sani da Allah ba. Amma ina ji a jikina ɗako ‘yata da ya fito duniya da da ke zai yi kama sak. Ke kyakkyawa ce. Rufe fuska ta da hijabinta tana cewa, har kai ka kyau? Kai fa kama kake min da wannan matashin kudancin Indiyan, charan Waro ido Kalile ya ce, "Haba dai, ke ko kin san da wa kike kama?" Ashwari ya rai, "Wallahi kin ma fita kyau." Rufe baki Sara ta ta ce, "Kar ka yadda ima ta je." Dan ita ce ake cewa suna kama da Ashwariya. Wa, to ai kin fita kyau wallahi. Dariya ta ta ce, "Beauty is in the eyes of the beholder." Eh din, naji. Ko ma dai menene ke din kyakkyawa ce, kuma ta musamman. Wani albishir zaki faɗa min ne aka hana ni tafiya gida? sai da Sara ta da ido sannan ta ce, Abin da kake muradin ji kullum daga bakina kuma fuska da fuska. Gyara tsayuwa ya fito da waya sai ya danna rikodin ba tare da ta san me yayi ba. Gara in gyara tsayuwa da kyau kar in zo in faɗi yi suman daɗi. Dariya ta ta ce, Ba zan bari ka kai ƙasa ba zan taro ka. Idan har ina waje ba za ka taɓa faɗuwa ba insha Allah. Da mamaki yake kallanta, dan bai taɓa tsammanin za ta iya magana haka ba. Yanzu kina da ƙarfin taro ni? Ya tambaya yana mata gwalo. Ba da ƙarfin cin tuwo zan taro ka ba. Zuciya ta ce za ta riƙo ka. Ka manta kai da kanka ka faɗa min an halicce ni ne dan kai? Kuma kai ma an halicce ka ne dan ni? To ai zuciyoyinmu a haɗe suke, kuma tare suke bugawa, kuma gangan jikinmu a tare suke sarrafuwa. Saboda haka ɗaya ba zai taɓa barin ɗaya ya faɗi ba. Ka sa hakan a ranka. Mutuwa tsaye kalil yayi, yana jin maganganun na shiga kowane sako da lungu na jikinsa. har sai da tsika jikinsa ta tashi. Wani irin kallon ƙauna ya dinga banta da shi, kamar zai haɗiye ta. Ina son ka Kalilullah, ina ƙaunar ka har cikin zuciyata. Dum ya ji wani abu kamar guduma ya bugi dodon kunnensa, wani irin shauƙi na mamaye ilahirin jikinsa. Ji yake yi dama yana da dama, da janyo ta zai yi jikinsa ya rungume sosai. Aina'u da ke laɓa jikin kofa tana sauraron su, dan tun lokacin da Sara ta fito ta biyo ta a baya. Wasu irin ruwan hawaye ne ke gudu akan fuskarta. Ji take yi kamar ta koma cikin gidan da gudu, ta ɗauko kafce shi ya wuƙa, ta soki zuciyar Sarin da shi ta tafi ta bar duniya. Sara, na gode da wannan alfarma da kika min kika sanya ni a cikin zuciyarki. Kika kuma bani dama kasancewa tare da ki har mutuwa. Ina so ki sani, zan killace ki anan Yayi nuni da zuciyarsa. Ba zan taɓa bari ki yi hawayen bakin ciki ba. Idan har za ki hawaye to na farin ciki ne. Na yi miki wannan alkawarin. Za mu dunkule mu zama abu ɗaya Sara. Zan tarere ki ta da ko bugun zuciya mai ƙarfi ba zan bari ki yi ba. Zan kula da ke fiye da yadda ake ta kwai. Zan mayar da ke sarauniya. sannan in kasance bawanki. Sara, baki ba zai iya misalta yadda nake ji da ke ba. Allah ya nuna min ranar da zan mallake ki a matsayin matata. Wannan rana kawai nake jira. Zan gwada miki practically abin da ake nufi da ƙauna. Insha Allahu ni da ke, couples for eternity ne. Rayuwar aure na da ke babu condition Sara. Unconditional love nake miki. Ko da za ki zama mara kafa da hannu, soyayya ki ba za ta taɓa canzawa a gare ni ba. Allah ya mana jagora. Hawayen farin ciki kawai Sara take yi, ba ta taɓa tunanin ko a cikin mafarki akwai wanda zai iya faɗa mata wa'annan kalaman ba. Ashe da ita ma za ta yi farin ciki a rayuwa. Wallahi in dai har ina da rai, ni a ina uba zan taɓa bari wannan alƙawarin da ya ɗauka ya cika ba. Ba zan taɓa bari ku yi farin ciki ba. Na yi muku wannan alƙawarin. A ina ta faɗa cikin zuciya tare da saurin barin wajen. Tana kuka. Dan kalaman da Khalil ke faɗawa Sara ba ƙaramin ƙona mata zuciya suke ba. Sara da Khalil kuwa ba san da ita ba. Sai ci gaba da kwararo kalaman Love suke wa junansu. har kusan goma na dare sannan suka yi sallama kamar kar su rabu. Bayan ta koma ɗaki kuma Kalil ya isa gida suka dasa soyayyar a waya. Bayan sati biyu da sallamo Sara, ya Abdalla ya duro Kaduna. Ko sauka gidan Hajiya bai yi ba, kai tsaye tafi family house ɗin mahaifinsu. Dan gana da su uncles ɗinsu akan batun auren Kalil ɗin. Kuma dama tana sun fara maganar a waya. Kasancewa suna ɗan shakkarsa, ba su wani tada jijiyoyin wuya ba. Suka tsayar da magana akan zuwa gobe za su je gidan su iyayen Sara a tsayar da magana. Bayan ya Abdalla ya dawo gidan Hajiya ya sanar mata yadda suka yi da uncles ɗin nasa. Sosai Hajiya ta ji daɗi, jin babu wani tashin hankali da aka yi. Duk da dama ta san ba su cika yin haukar da suka saba a gaban Abdalla ba saboda suna shakkarsa. Khalil kuwa da ya samu labari sai da ya shiga ɗaki ya kulle, ya hauti ƙarawa, kamin ya kira Sare shaida mata abin da ake ciki. Ita ma daɗi ne ya kashe ta. Bayan sun gama waya ta tafi ta yi alwala, ta dawo ɗaki ta raka'a biyu, ta dinga roƙon Allah akan Allah ya sa a yi wannan auren kada shi ma ya rushe kamar na baya. Dan sosai ta sa Khalil a cikin ranta. Bayan magariba Khalil ya zo har gida ya faɗa wa baba, insha Allah gobe iyayensa za su zo don neman auren Sara. Baba ya shaida masa babu komai sai sun zo. Bayan fitar Khalil sai da baba ya hawaye, sanda ya tuno ‘yan uwansa na wamba. Dan da yana tare da su da su za su karɓi wannan aure. haka nan ya aika Sara ta kira masa abokansa guda uku, wayanda suka haɗa sana'a tun suna matasa. Da sukan zo gidan su duba shi, amma ganin irin tijara da zagi da lami take musu, sai suka ɗauke kafarsu daga gidan sai dai idan suka haɗu da Sara sukan aike ta da gaisuwa, idan kuma suna da ɗan wani abu sai su bata ta kai mishi. Har gidan suka zo, da suka ji dalilin kiran kuwa ba ƙaramin farin ciki suka ji ba, kuma suka tabbatar masa da goben insha Allahu da su za a yi komai. Washe gari misalin bayan la'asar sai ga jiniyan motocin sojoji, suka hau suna cikin tasu motar, shi kuwa ya Abdallah yana cikin nashi a tsakiyar convoy. Sai kuma wata sabuwar mota da wani soja ke driving. A kofar gidan suka yi fakin, sojan ya buɗe Abdallah mota tare da Sara masa ya kame. bai fito ba nuni kawai ya musu da wata mota cikin ƙanƙanin lokaci sojoji suka kwashe gaba ɗaya abin da ke cikin motar suka yi cike da su buhunan shinkafa ne kamar za su buɗe shago manya-manyan galolin manja da man gyada. huhun goro katan-katan ɗin sweet da chingom wani katotan santa carpet wanda kuɗinsa ya kai 500k siya wasu haɗaɗɗun takalma kafa ashirin da wani katotan akwati wanda babu komai a cikinsa sai lesis da atamfofi masu tsadar gaske da kuma kiɗin mota Gaba ɗaya uban kayan kayan saka ranar auren Sara da kalil ne. Har da su gas da su manya-manyan stainless steel irin su bokiti. Da dai duk wata kalar al'ada da ake yi. Ga manya-manyan juices na kwali da na gora. Har da manya-manyan ruwan gora kala-kala. Lami kuwa maɗaukakin mamaki ne kama ta, dan bata san da zuwan su ba. Baba bai faɗa mata ba, haka ita ma Saran bata ce da ita komai ba. Sai da aka gama shigar da kayan tsaf, sannan Abdullahi ya zuro kafarsa, ya fito daidai lokacin da su masu onkul suka fito. Abokan baba su suka yi musu jagora har cikin ɗakin baba. Sosai ya Abdalla ya ji daɗin ganin gyaran da Khalil ya yi wa baban da kuma ganin ya so mu samun sauƙi. Bayan gaishe-gaishe suka fara magana akan abin da ya kawo su. Aure dai ba ma so a sa shi da tsayi. Idan ma ba ku shirya ba mu a shirye muke, dan ba ma buƙatar komai naku. Faɗin Uncle Ridwan. San magana ba ta yi wa ya Abdalla daɗi ba, kuma sai da hakan ya nuna a fuskarsa. A na tsaya Abdalla ya soma magana. Baba, Uncle yana nufin idan babu takura, Muna so kar bikin ya wuce sati biyu. Kar ka takura kanka. Saratu kawai muke da bukata a gidanmu. Amma idan kana ganin kana da naka uzurin to za mu yi na'am da duk lokacin da ka saka. Ka ji dan iskan yaran nan yana kaskantar da mu a gaban wannan wulakantaccen fakirin mutumin? Shi har ya isa yana talaka ya ja da maganar mu? Fadon Unkul Amiru, amma cikin zuciyarsa. Ba baba ne ya magana ba, abokinsa baba Sama'ila ne ya ce, a'a babu komai, lokacin da kuka saka din yayi, Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi. Cike da girmamawa ya Abdalla ya ce, To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ga wannan mukullin motar. Hajiya ce ta bada kyauta a bawa mai sunan mahaifiyarta Sara. Kaya kuma ga sanan. Da Hajiya ce ta lissafa mana muka siyo. Ta ce na al'ada ne da ake yi idan za a saka rana. Ga kuma sadaki na. Ya faɗi hakan yana mai miƙa bunch ɗin dubu dubu guda biyar. Jimilla ya kama dubu ɗari biyar cif. Wannan kuɗi ai sun yi yawa. Ba siyar da saratin zami ba ai. Mukullin mota kuma Ina neman alfarma ku rike a wajen ku. Duk lokacin da Sara ta shigo gidan sai ku damƙa mata. Sosai ya Abdullahi ya ji daɗin rashin ganin kwaɗayi a fuskar baba. Sai ya murmushi tare da faɗa Baba ai sadaki baya yawa duk da albarka ake nema. Amma duba da yanayin da muke ciki yanzu, ko biliyon aka bada sadaki ai bai yi yawa ba. Zan dai mayar da mukullin mota sai ta zo tukunna, kamar yadda ka buƙata. Amma magana rage sadaki kam a yi haƙuri. To Allah ya sanya alkhairi ya sa a yi da mu. Gaba ɗaya ɗakin aka amsa da amin. Bayan tafiyar su baba ya ce da su baba Sama'ila ko nasu ya ɗauki buhun shinkafa ɗaya ya tafi da shi. Nan Lami ta daka tsalle ta ce ba zai yiwu ba tunda ba ubansu ne ya kawo ba. Ai kuwa baba ya haukace mata kuma ba su bar gidan ba sai da buhunan shinkafa kowa ɗaya. Dan buhun shinkafar guda ashirin ne cif. Nan Lami ta dinga sarfa bala'i ba a faɗa mata za a kawo kuɗin auren Sara ba. Sannan kuma ta ce dole a fito da sadakin a raba. Ko kallonta baba bai kuma yi ba, ya koma ɗakinsa tare da yi wa sadakin Sara mummunan ɓoyo.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 sai ta ce masa ciwon kai da basar ne ke damunta ko minti biyar bata ƙara a gidan ba Amiru duba nan kaga abin da aka turo min da boyayyen nomba. karanto mu ji dan Allah ni na kasa fahimta Assalamu alaikum na san za ka yi mamakin wannan sako da na turo maka abin da ya sa na turo kuwa ganin gidanku gidan mutunci ne kuma mahaifin Khalil ya rasu kowa na ganin girma da ƙimarsa. har zuwa yanzu kwa da baya cikin duniya na san ba ku yi bincike game da gidan da kuka je kuka kai kayan aure ba to ina mai baku shawara da ku koma da kyau ku yi bincike dan dai yarinyar nan ba ta kwarai ba ce bata jima da zubar da ciki ba rufa rufa aka yi muku gidan nan ba gidan mutunci ba ne dan taken gidan shine gidan karuwai idan kuma ba ku yarda da magana ta ba za ku iya yin bincike don ku tabbatar dan a yayyen yarinya babu wacce bata ajiye shege ba idan kuma har kuka amince yarinyar nan ta shigo cikin zuri'ar ku to kamar faruwan kwata kuka ɗiba da hannunku kuka zuba a cikin ruwa mai kyau a zafafa onkul amiru ya miƙe yana faɗin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 kun ga kenan mun samu hanya mafi sauki da zamu cimma mu. kawai haɗa kai zamu da yarinya mu kashe ɗan iska da ransa musamman ma Bilkisu da ta hana mu rawa gaban hantsi shegiya duk ta haifo hukumomi daga soja sai ɗan sandan farin kaya da kuma ɗan iskan nan barista da ya gaji ubansa faɗin onkul zayyanu onkul shamsu kuwa ce waye. ni wallahi dai cikin 'ya'yan bilki na fi tsana ɗan iskan yaron nan da lawansa abdullahi kun ga da a ce yaron nan soja a kaduna nan yake wallahi wata rana sojoji zai sa su ɓalla mu. ba kwa ganin yadda yake nuna isa yana wani fankama wai shi ga soja ni da ma a kashe dan iska a can wallahi shegu ta wurin rai gare su kaman ubansu wani farmaki ne bamu kai wa nura ba amma yana nan kaman kainuwa sai da lokacin sa yayi mun sha wuya wallahi fadin onkul amiru onkul shamsu ya ce to yanzu dai mu tsayar da mafita me kuke ganin za mu yi ta ya za mu bullo wa ita yarinya da zai aura onkul ridwan ya faɗa ku bar min duk wannan a hannuna fadin onkul amiru yauwa Amiru, na san ka dai ta wannan fannin ne. Da a ce yarinyar nan da ta turo sako ta bar wata makama da zamu bibiye ta, da ta caɓa. Dan ta hanyar ta zamu samu bayanai masu dama. Dan ga dukkanin alamu bakin ciki take yi, shi yasa ta tona asirin waccan. Wataƙila kuma kawa ce. Duk da haka dai zamu binciki gaskiyar labarin da ta fama akan gidan, saboda ba san ta yadda zamu bullowa abin. yauwa ni ma abin da nake so in faɗa kenan. Onkul Zayyani ya faɗa. A ɓangaren Hajiya babu abin da take yi sai shirye-shirye. Gaba ɗaya ta gama kiran dangi na kusa da na nesa, ta shaida musu auren Khalil da za a yi nan da sati biyu. Anti Maryam kuwa ta gaji da zuwa kasuwa ita da Kairat. Dantin da aka saka bikin Anti Kairat ta zo, dantin har sun koma Kano. Sai dai can ta baro barista, wai shi sai ana kwana biyu zai zo saboda aikinsa. Duk da kayan lefan kusan gaba ɗaya a Dubai suka siyo har da akwatin, dan private jet suka bi suka yi siyayyar, kasancewa duka bangarorin hudu sun saki kuɗi. Yaya Abdullahi miliyan biyar ya bayar, Yaya barista ya bada miliyan uku, ya Abdulhakim ya bada 2.5 miliyan, shi kuma mai gayya ta miliyan ya bayar. Hajiya kuma ita ta sai akwati set ɗaya mai guda goma sha biyu. Gaba ɗaya jimillar kuɗin suka kama 20.5 miliyan. Da kuɗin gaba ɗaya sa anti Maryam da anti Kairat da wata autar sa Hajiya suka tafi Dubai. Sai da suka yi akwatuna set uku na Hajiya dozin. Sauran biyun kuma mai shida shida. Sai dai masu ɗan karen tsada kuma gaba ɗaya sai da aka cika su da mahaukatan kaya masu tsada. Dan lasis ɗin da aka saka babu na ƙasa da dubu ɗari biyu. Kaya dai kamar za a buɗe shago. Bayan sun dawo gida Najeriya kuwa, haka suka dinga yawon kasuwa suna ƙaro wasu abubuwan. Dan sai da suka dawo Hajiya ta yi ta faɗan ganin babu kayan uwa da uba. A Najeriya suka ƙara haɗo set ɗin akwatuna guda uku, irin mai biyu ɗin nan da kit. Ɗaya shaddodi ne da takalman maza da turare da huluna masu tsada, wanda ya kasance na baba. Sai ɗaya set ɗin kuma aka zuba a tamfofi da lesis manya-manya, mayafai da takalma da kuma turare. shi kuma na lami sai ɗaya set ɗin aka yi wa 'yan uwan sara komai kala biyar biyar lesis kowa ta samu biyu haka shadda da atamfa sai ta kalma uku uku da jakukuna su har da sarƙa da 'yan kunni gaba ɗaya a falon hajiya aka zube kayan sosai hajiya ta ji daɗi don gaba ɗaya babu ƙarya yawan kayan yasa ba komai hajiya ta iya gani ba daga cikin kayan sara don akwatunan ta set uku wanda gaba ɗaya jimilla akwatunan ta kawai sun bada ashirin da hudu Khalil kuwa sai daɗa gyara bangaren sai yake yi wanda ya kasance 4 bedroom a ƙasa da wakeken falo guda biyu mai ɗauke da dainin, sai kicin da sto wanda girmansa da tsaruwarsa ma kawai abin kallo ne. Sama kuma two bedroom da falo ɗaya. Can gidan su Sara kuwa, Lami da Aina'u ne kawai ba sa farin ciki da wannan aure da za a yi. Gwara ma Lami, ita gani kawai take idan aka yi auren shi kenan za a daina kama ta abin arziki. Yayin da Aina'u ita tsabar hasada ce da mugun hali. Baba kuwa kullum bakinsa baya rufuwa saboda farin ciki. Sai shirye-shirye yake yi. Dan yanzu alhamdulillah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 Taɓe baki Sara ta ta ce, "Kyale hmm, ta, kin su suna goyon bayan Lami ne, ba sa son in yi aure. Ni kuma zaman mai zan yi a gidan? Ai gwaran na tafi nawa gidan ne bautar Ubangiji." Hannu mu ni bata ba Sara suka kashe sannan ta ce, "Ƙawata kenan." To shi angon naki a ina yake? Gyara zama Sara ta ta dan bata labari in brief, saboda shi ciki ba dan abinci kawai aka yi shi ba. Duk da kuwa ta yarda da muni ba. Ƙawata na taya ki birna wallahi. Allah Ubangiji ya sa mijinki ne ya kuma ba ku zaman lafiya mai dorewa.